yanzu dare ne na asabar uku ga watan jimadal akhir hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha daya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na arba'in da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين رضي الله عنه سنة إهدى وستين هجرية واللفن عثمان بن محمد الخميس الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير har yanzu muna ƙarƙashin bayani dangane da ahammul ahadas fi khilafati umar ibn al-khattab wasu bayanai masu tsada masu mahimmanci da daraja waɗanda suka faru a zamanin khalifancin sayidina umaru ɗan khattab allah ya ƙara mashi yarda yanzu misali yau sayidina umar ni da kai mun yadda ya rasu sama da shekara 400 tabbas wannan hakika ne amma ga shi yau ana biya cewa mafi mahimmancin abubuwan da ya gudanar a zamanin khalifancin shi kuma waɗannan mutane muka ce su ne za mu rike a matsayin abun koyinmu kamar yadda Kur'ani ya gaya mana cewa fa'in amonu bi a mantun bihi ta to tsakaninmu da allah da ni da kai don mu duka ma nan ba mu ware kowa ba da za a tambaye mu menene a hammul a hadas ke umuri na kulliha cikin rayuwarmu dukka tun daga ran da muka balaga zuwa yau shi fa a cikin shekaru goma ne aka ce an zaɓo wasu mahimmai daga cikin ayyukan da a cikin shekara biyu aka zaɓo mahimman ayyukan da sayyidina abubakar ya yi a cikin shekaru goma sha biyu mahimmai daga cikin ayyukan da sayyidina usman ya yi a cikin shekara shida mahimman ayyukan sayyidina ali aka zaɓo za a gaya mana to mu kalli kanmu tsakaninmu da allah mun yi koyi da irin abubuwan da suka yi wanda muke sa ran zamu rabauta a ranar da ruhin nan da numfashin nan da muke numfasawa ya zama mai tsada a kanmu kuma wannan ranar yana tafi ko mun ki ko mun so mun shirya ma in ba mu shirya ba kullu bunu unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alat al mahmulu dan adam diyin da rayuwar shi ta tsawo kuma yake matukan san rayuwa watan wata rana za a gan a makaran dauko shi za a tafi da shi ba inda za a tsaya da shi sai ina sai ku shiwar shi wallahi abin da ya aikata shi zai taras mu shirya Allah madaukin sarki ya taimake mu mala ya dauko mana yakin ajnadin ko eh wannan yaki yaki ne mai matukan muhimmanci wanda malamai sun ta kai komo wai shin wannan yakin wai an yi ne a zamanin khalifancin sayyidina abubakar aka ce eh amma ƙarshen rayuwar shi abubuwan da suka faffaru na gama tattake wuri an karasa wannan ne a khalifancin saidina umar sau da mun ji a ƙarshe-ƙarshen wannan fagen ne aka aiko da cewa na abubakar ya rasu khalid yana sani ya rasu kun gano wannan da kyau ko an gaya mashi amma sai ya danne sau da kada sojojin musulmi su rauni wannan shine ɗabi'a irin na shugabanci idan shugaba ya ansa shugaba ba su su su ba akwai abin da za ka ji za ka sani sai ka sa kafa ka take shi sai kai nazarin yanayi kai nazarin wai shin idan ka furta wannan abin mai zai zama dangane da gudanarwar jama'a amma za a iya ɓoye labarin mutuwa ne a wannan ba zai ɓoye ba ko an sha ɓoya ɓoyen ba zai bayyana da kan shi ai to amma a daidai wannan lokacin ba lokacin faɗin shi ba ne shi ne za ku ji masu iya magana suna ca'li kulle makanin makal kowane magana akwai wajen yin shi idan ka ɗauki maganan da ba wajen yin ta bane ka je ka amayar ko za ka sha mamaki allah madaukin sarki ya samu dace wanda ko bayani karatu a karatun da ya gabata lokaci kuri za mu tashi inda malai ce wa kalal waƙidi shi wannan ne za mu magana a kan shi ko ba yau ba sau da fitaccen malamin tarihi da shi da malami shi za mu tattauna magana a kansu akwai inda malamai suke su kansu amma a fannin ruwa ya ne kun gani to za mu tattauna ya bayanin hakikanin yadda al'amarin yake kuma ina son ku sani tarihi ko shi ma ruwa ya ne shi yasa duk mutumin da bai iya mustalahu tarih ka'idojin da ake tace tarihi ba to zai ta kawo mutane ɗirkaniya da hayaniya ƙarshe kuma idan haƙiƙanin bayani ya zo kuma ya rasa abin da zai faɗi isa wannan harkan inda ba ka da wannan ilimin ko to shawara kawai ka tsaya ka saurarin wanda suka sani kawai su gaya maka kai shi. shi za mafi yawancin abin da shi'a suke faɗi wai ya faru zamanin waɗannan bayan Allah kana sa shi a ma'aunin awo sai ga aka duk ƙarya suke faɗi Allah mai da musu mugun nufin su waka da ya ce wa kanar rom bi ajnadin tis'ina alfan so sojojin rumawa da suka zo wannan yaƙi a ajnadin sun zo da sojoji dubu casa'in ne faƙutilin minhum fi zalikal yawon hamsu na alfan a karawan da aka yi a wannan ranar sai da aka kashe jarumai jajirtattun 'yan kundin balon sojojin rumawa dubu hamsin abinda nake maku ishara jiya akwai yaƙin da waɗannan amerikawan suke hasawa a tsakankanin musulmi da kashe a rana ɗaya mutum dubu hamsin wannan abin yana damunsu kuma sun ɗauki gabarin wallahi sai sun rama kaga dai yanzu dai a syria ana lissafa an kashe mutum sama da miliyan ɗaya amma wannan bai fada su ba wai wani irin yaƙi ne sahabban nan suka yi sanda ba bindiga ba bama-bamai ba jiragen yaƙi ba tankoki ba makamai masu linzami su iya kashe arna iyayen waɗannan eh ba su ne iyayen waɗannan arnan amerika ne yanzu ba su kashe musu mutum dubu hamsin ba nan ba <clears throat> wata farraka man bakiya minhum waɗanda suka yi saura kuma suka tsere wannan yinan wannan yinan ba san ma inda za su ba an watsa gayyansu baki daya faminhum man hadama ila dimashq daga cikinsu akwai waɗanda suka tsere zuwa dimashq sham wa minhum man hazama ila kaisara al'ila kaisariya akwai suka gudu zuwa kaisariya wa ganimal muslimuna ganimatan lam yughnan mithlaha a wannan yaƙi kai jama'a musulmi fa sabon annabi sun tara ganiman da ba su taɓa tara irinta ba wa akhadhu minhum sulbani zahab a nan ne suka ɗauko wannan babban cross ɗin nan na zinari wal fidda da cross ɗin azurfa sulbani akwai wasu cross ne guda biyu wanda na tarihi har yau har gobe har jibi waɗannan turawan suna neman waɗannan cross cross ne aka samu madaran zinari madaran zinari a karkanar kashi ana zubawa ana zubawa ana zubawa a yanda suke misalta tsawon wannan cross din tsawon shi a haka a tsaye ya kai tsawon mita 60 fadin shi ya kai akalla tsawon mita kusan 40 da wani abu kaurin shi na manta adadin yadda suka faɗi yadda kaurin shi yake ɗaya na zinari ne ɗaya na azurfa ne aka waye gari suka tsere suka bar wannan zinarin amma su abinda ke damunsu ba wai dukiyar da ke dunkula a cikin shi ba babban abin da ke damunsu a yau shi ne wannan shi ne kambinsu wanda ɗaruruwan shekaru suna takama da wannan abu yau musulmi sun je sun kore su kuma sun tabi da shi kuma su sun san musulmi ba zuwa za su yi su kwankwasa wai su raba ba kun gane zuwa za su yi su adana to muna gaya ma'ar nan yau kun makara musulmi ba zai aji cross ba tintin wannan cross ɗin naku yana cikin tukunya <laughs> alherin Allah ya kai ga sahabban manzan Allah fa jama'a Khalid zalika kullu Khalid ya tara waɗannan dukiyoyi nasu ma a taji dan. tare da wannan crown na zinari na sarki wardan ila waqtil qasma har zuwa lokacin da aka raba kaga shi rabawa akai amma su har yau ba su yadda ba idan da bature ne samu wannan sai ce aji a kai wannan ina ɗakin tarihi <clears throat> amma mu ina za a kai shi ɗakin tarihi ya shiga tukunya waƙala khalid <clears throat> lastu aqsamu alaikum shian illa da fatihi Ya je kwantar da hankalinku ba abin da zan raba in baku wallahi sai bayan an yi nasara a yakin dimashq sai an ci dumashi haka ake tara dukiyar nan ba ce insha Allah wa kanat waqat <clears throat> bi ajnadin lailata sittin, wannan yaki na ajnadin an yi shi a daren shida ne khalad min jimadal awwal jimadal ula ta shiga a karatunmu na baya ka ce kwana shida ya rage watan ya kare to kun ji inda aka samu matsala kenan in saura kwana kaɗan ne jimadal ula ya kare to ana dab da khalifancin wa <clears throat> umar da za mu tattauna wannan sanata salasa ashar min alhijira annabawiyya wa zalika qabla wafati abi bakarin bi 23 laila an yi yakin saura kwana 23 abubakar ya rasu idan ya zama kwana shida ga watan jimadar ula kenan shi ne saura kwana 23 amma in saura kwana shida ne watan ya ƙare kaga kenan abubakar ya rasu da kwana ɗaya aka yi ajinadi kaji inda malamai suka karkar saɓani shin a zamanin abubakar ne aka yi koko a zamanin umar ne waɗanda suke ce a zamanin abubakar ne amma ƙarshe-ƙarshe to za ku zo ku ji dalilan da suka kafa a nan wanda in kun ji za ku gamsu cewa ƙarshen zamanin abubakar farkon zamanin umar ne allah ya sa mu dace summa anna khalidan radiyallahu anhu kataba kitaban ila ne kunga ga yana tabbatar da a zamanin abubakar ne saboda ai a zamanin umar khalid ba kwamandan yaƙi ba ne domin umar ya cire khalid sai ya sanya wa ya sanya abu obai da tibinul jarra kasan kowace gwamnati tana da ba nata ne za ka zo ka ji me yasa wai me yasa shi sayyidina umar ya cire khalid ne hmm? me yasa sau da shi abubakar yana ganin wa za mu sa mai nasara shi kuma umar yana ganin da suwa aka fara harkar nan su ne kaɗai su suka san darajar tafiyar duk wanda ya zo daga baya ɓanna zai haifar da matafiyar amma ku riƙe mana wannan za mu zo wajen ya ƙolo fihe cikin wasiƙan da ya rubuta ce bismillahirrahmanirrahim min khalid bin walid al-makhazumi ila khalifati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace daga khalid zuwa ga khalifan manzon Allah salamun alaik amma ba'd yace ina maka sallama kuma bayan haka fa inna yace fa ana ahmudullah allazi la ilaha illahu ce ina gode ma Allah wanda babu abin bautawa bisa cancanta sai shi wa usalli ala nabiyyihi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ina ma annabin shi salati wa azidu hamdan wa shukuran alal musulmi kuma ina ƙara yabo da jinjina ga dakarun musulmi wa dimaran alal mutakabbirin sannan kuma ina shelanta maka Allah madaukin sarki ya rugurguza masu tsaurin kai al-mushrikin waɗanda suke ma Allah shirka wansida'un bi'atahum sannan duk wani cocin su an ragargaza shi wa ana lakaina jimu'ahum bi ajnadim ina sanar da kai ya khalifa wannan rundunoni namu mun haɗu da su a ajnadin wa kadar rafa'u silbanahum suka daga mana cross ɗinsu wata bi dini suke rantsuwa da duk abin rantsuwa na addininsu Allah ya firru cewa ba gudu ba ja da baya wala hazimu kuma ba za su mazaya ba na ilaihim mu ma muka zabara muka tunkare su akai gaba da gaba wasta'inna billah muka nemi taimakon Allah azza wajal mutawakkilina ala Allah muna masu dogaro ga Allah na wanda shine mahaliccin mu farzaqana Allahu sabara sai Allah ya yi mana tukwicin arzikin hakuri wan nasara da cin nasara wa kataba ala'a a al-qahara sai Allah ya saukar da tozarta akan makiyanmu faƙatalnahum fi kulli wadin muka riƙa yaƙansa ta kowane surguƙi wa jumlatan man asaiman ahsainahum jimillan waɗanda muka ƙididdige mimman kucilin minal mushrikin cikin waɗanda aka kashe daga cikin mushrikai hamsu na alfan mun kashe mutum dubu hamsin bishara ne ko ba bishara ba wa anna ababakar ne siddiq kana ya kurji yomen yawman da salatul fajiri fajr na abubakar yana da madina ne amma hankalin shi yana a jinadi yana can sha Kullum aka yi sallan asuba wuf sai da bayan gari yana jiran ya samu fatake matafiya wanda zai tambaye shi labarin musulmi isa annabi ce duk wanda bai damu da al'amarin musulmi yan uwan shi ba bai tare da manzon Allah kowai iz aqbala abdurrahman bin humayd ana nan sai abdurrahman dan humayd ya tunkaro falamma ra'ahu tasabaqtu ilayhi ashabahu ana ganin shi sahabban annabi sai suka tafi a kuce wa wasu ka ce min aina ƙabalta kai ko abdurrahman daga ina kake ƙala mina sham daga sham niki wa nan laha qad nasarar musulmi na kwantar da hankalinku Allah ya ba musulmi nasara fasa jada abubakar ne siddiqi lillahi shukura abubakar yana can da ya ji bishara sai ya faɗi ya sujada ga Allah wa aqbala abdurrahman bin humayd ila abi bakr abdurrahman dan humayd ya matso kusa da abubakar wa qala yace ya khalifata rasulullah irfa ra'sak yace dago kanka faqada qarra allah aynaka hakika allah madaukin sarki ya faranta maka rai allah madaukin sarki ya faranta ma dukkanin musulmi rai farafa abubakarin ra'asahu abubakar ya ɗago kan shi waƙar alkitab sirra domin abdurrahman ɗan humaid aka ba wasiƙan ya kawo yana cafar wasiƙa abubakar sai koma gefe karanta ta asirranci shi ɗaya falamma fahima ma fihi qara'ahu alal musulmi na jaharan da ya gane abin da ke ciki sannan ya zo ya karanta musulmi a bayyane Ka ji tsarin shugabanci duk lokacin da shugaba ya zama sha shashasha wai an gaya maka wai duk abin da ya taso ya tara jama'a ke ta faɗi kai kuma da yake gabo ne sai ka zo ka tara jama'a kai ta shirmi to kai da kanka za ka tara abinka kuma kai da kanka za ka watsa abinka mun gano wannan da kyau ko? wannan ɗabi'an mashayi ne mashayi ne shi ne in ya bugu duk abin da ke bakin shi wanda ya ɓoye ɗazu zai ne zai ɓaras ba komi ne shugaba yake fage ko ba komi ne ake ce mai ai ya kamata ayi kasa saboda kawai wauta da kuruciya da ɗanyantaka sai je kama yi ba ba haka ake yi ba wasiƙa ce aka kawo kuma an faɗi fa an yi nasara don nan ne nake gaya matasa ba komi ne zai taso kawai shi kenan kawai sai ku ci filasifika za ka rusa gayyen da ka tara baka samun da kake yi ba kai magana da za ka ji kasanta sai ka yi shuru sai ka bar wawa mai gaugawa ya faɗa gano da kyau ko shikenan su kuma jami'an tsaro na farin kaya sai su rubuta Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to shine Abubakar sai karanta mutane a bayyane fatazahaman nasu yasma'una qira'atal kitab haka mutane su karka cacirundu suna zuwa jin karatun wannan takarda fasha al filmadina. labari yana ko ina a madina fahari atin nasu ila kulli makanin ho abubakar Sani marra mutane suka yi ta zuwa ta ko ta ko ina abubakar ya ƙara karanta takardar wata samahan nasu min ahali makka wata sama'an nasu sai mutane suka juwo labarin abin da ya faru a jinadin min ahali makka daga cikin mutanen makka walhijaz hijaz wal yaman duk waɗannan suka ji labarin nasarar da aka samu bima fataha Allahu ala aidil muslimin na irin nasarar da musulmi suka samu wa ma malaku min amwalin rum da irin abin da musulmi suka mallaka na dukiyar rumawa ku ji an ji labarin mai nasara an ji labarin mai kudi idan ba ku da natsuwa ku za ku gina harka sai ta yi girma ‘yan neman ya za mu rayu sai su zo su sana'a ya kawo su an gano wannan in ba ku natsu ba ku sai su lalata maku aikin da kuka yi na baya sai ku kyale su ai duk wanda dama neman suna da kudi ya kawo shi ko abin da zai zo nema kenan kawo yana nan sai ya lalata abin duka ƙarshe sai ku je ku gyara amma sai ya bata shi wannan abin da ya faru kenan za mu zo za mu karanta kissan sayyidina usman duk wannan aikin da sahabbai suka yi da su ba ka yi tun zamanin annaba a maka aka zo madina annabiyar suka ci gaba aka zo zamanin abubakar zamanin umar zamanin usman sai da usman ya shekara shida a karagar mulki sannan abdullahi dan saba'a ya zo rana daya sai ce abubakar bai iya ba umar bai iya ba shi ma usman ɗin bai iya ba a bakin shi aka fara jin zagin sahabban manzan Allah wallahi malam ya ce samsu ba su iya ba waye iya shi ne iya shi sa duk wata awa na wani malami da ya shahara kaga waɗannan da suke zuwa neman kuɗi cikinta wala suke haifa mata matsala kuma sai sun haifar da saba'iyya a cikin wannan tafiyar Shi ne asalin wanda aka san su da da'awan sai ce yau ba su iya ba sun canza haka baka ce abubakar da umar da usman wai ba su iya ba sun canza wai yau wannan da ya zo yau yau ɗin nan fa wai shi ne ya gano wai ba su iya ba shi ne ya iya wannan bala'in da ya kunna a cikin addinin musulunci shi ne har yau yake cin mutane shi sa sai ku wai ga ku duba ku gano wane ne dan saba a cikinku. ku ai ba zai yiwu a ce gamu da karatu kuma gamu da bada madubin dubarudu ba a dai lalaba za a gano ɗan saba'i allah maɗaukin sarki kiyaye to mutanen maka da mutanen hijaz da mutanen yaman suka ji labari ai an yi nasara kuma ga kudi akwai kudi a wajen na akwai kudi fata saba ƙobin khuruji ila sha. haba gaugawa aka rika yi ana fita zuwa ina zuwa sham wa ragabu fi sawabi allahu akbar suna kwaɗayin samun lada wal ajar da kuma me suna neman lada kuma suna neman me la'ada gaskiya don Allah suka ji ana neman lada wajen Allah kuma ana neman la'ada wajen ganima wa bala ilil madinati min ahli makka wa akabirihim amma su mutanen makka da suka taso da su da manyan garin makka ai sai suka yo madina والرماح وفي أوائلهم أبو سفيان وغيداق بن وائل cikin jagororin mutanen maka akwai abu sufiyan da kuma gaidak bin wa'il wa aqbalu yasta'dhinuna ababakarin fil khuruj ila sham su sun zo ne su nemi abubakar ya ba su izini su tafi sham fakariha umar bin al-khattabi bin wa'il sai shi sayyidina umar sai ki yadda. wannan dan samu kuskure ne a wajen kuga nan dan maimaita ne shine fakariha abubakarin fakariha umar bin al-khattab khurujuhum ila sham sai umar ya yadda ya ce wallahi ba inda za su ku koma ba bukatun fitowanku wa qala li abubakarin umar ya ce ma abubakar la ta'adhin lil qawl la ta'adhina lil kar karka ba da izini ga waɗannan mutanen fa inna fi qulubihim haqa'id wa dagha'in akwai wani abu na kulli a ransu walhamdulillahi alladhi kana kalimatuhu hiya al-ulya kuma yace mun gode ma Allah da yasa kalmar shi take sama wa kalimatuhum hiya al-sufla kuma kalman ku ta zama ƙasa Umar me yake so yana tuna bayani nan muka musulunta kuka sa na ido kuka ci mutunci mu ko kore mu a garin nan yau ta nuna kun taho kun gano wannan da kyau ku wahum ala kufurihim wa aradu an yudfi nurallah san da waɗannan mutane suna kafiransu nufinsu shine su kashe hasken Allah bi afwahim da bakinsu wai aballahu illa an yatimma nurahu Allah ya ƙi sai da ya cika hasken shi wa nahnu azalika na naqulu laysa ma'allahi galibun duk da haka muna cewa ba wanda zai nasara tare da Allah inda kana tare da Allah ba wanda zai nasara kanka falamma ana azan azzallahu na kawai kunga Allah ya daga addininmu wa nasara shari'atana ya taimake shari'an da muke a kai aslamu sai suka musulunta khawfan min as-sayfi saboda tsoron takobi falamma sami'u anna jundallahi yayin da suka ji labarin rundunan Allah kadan nasaru alar rum sun yi nasara kan rumawa a tauna linnaba ata bihim ilal a'ada wai yanzu ne suke so a tura su fada da makiya liyuqasamu sabiqin al-awwalin saboda su je su gogoriyo da waɗanda da su aka fara harkan nan wasawab ma wani kambi ne to a samu tare da su hmm. Allah nuqarribuhum wallahi ba za mu kusantar da su cikin wannan al'amarin Umar yayi ne ya sa kafa ya banke wannan abubuwan duk harkan da ba da kai aka fara tun asali ba ku ka zo daga baya ku in ka tashi mata banna Allah kaɗai sai inda za ka tsaya ya ce ba za a sa su ba kawai su zama kawai followers an gano wannan da kyau ku amma ya lalasaf yanzu duk wata harka waɗannan 'yan neman abinci su aka sa kuma abin da za su yi ta nema kenan kuma sai sun karya ta na gaya muku ba abin za su yi za su yi kokari ne kawai kada yunwan da ke cikin su a samu matsala abin da ya kare najeriya kenan wallahi in nema abinci ne kawai ba su san wahalan da su saddauna su tafawa balle wasu waye suke can farko ba su kawai sun ganta a gashe ne aka ba su yan wukaki a hannu sai me ana nan ko za a nemi wajen ba ne ba komi Allah shi kyauta faƙala abubakarin sai abubakar ya ce la'u khalifalak ba zan saba maka ƙaunar duk magan da ka faɗi bayan umar wala ahasi laka amran kuma duk umarnin da ka bada ba za a ɗaga ba kenan maganin da umar ya faɗi ta shiga ina ta shiga abubakar قال وبلغ أهل مكة ما تكلم به عمر بن الخطاب wannan maganin da umar ya faɗi nan da nan labari sai ya tafi wajen mutanen makka fa aqbalu bi jam'ihim ila abi bakr as-siddiq fil masjid gaba ɗayansu sai suka taho wajen abubakar a masallaci fa wajadu hawlahu jama'atun min al-muslimin suka samu jama'a da yawa daga cikin musulmi wahum yatazakaruna ma fataha Allahu alal muslimin ana ta labarin irin nasarar da aka samu wa umar bin al-khattabi ala yasarihi umar yana zaune hagu ga abubakar wa ali ibn abi talib ala yaminihi sayyidina ali yana dama ina yin shi'a wannasu hawlahu mutane kuma suna kewaye a gaban shi fa aqbala quraish ila abi bakr sai quraishawa suka zo wajen abubakar fa sallamu alaihi fa sallimu alaihi suka yi mai sallama wajalarsu jalasu ya dai suka zauna gaban shi wata a kai shawara fi kona yakuna awwaluhum kalaman wane ne zai yi magana a madadin su fa kana awwala awwalu man takallama abu sufyan ibn harb sai farko wanda aka ce magana abu sufyan fa aqbala ala umar bin al-khattab wa qala sai kalli sayyidina umar ya ce ya umar kunta lana mughdaban kana fushi da mu fil jahiliya tun a jahiliya ma falamma lahu ta'ala ilal islam yayin da Allah ya shirya da mu muka shiga musulunci hadamna ma kana lakafi kulubina. duk haushin da muke ji naka muka rushe la'anna ya imana mu shirka musulunci na rusa shirka yana rusa ƙiyayya tun mun cire wannan wallahi ba mu da komi wa anta adal yau kai ku har yau tabgudu na kin mu kake yi fa ma hazal adawa haba umar wannan wata irin adawa ce ibn al-khattab kadiman wa hadisan wannan yau zadin wannan adawa an yi ta tinda har yanzu tana nan amma anna laka an tagsila ma bi qalbika min al-hikit wannan kullun da kake da shi a mu lokaci bai ba da zaka wanke shi wa tanafur da wannan nisanta da kyaman da kake mana wa anna la na'lama innaka afdalu minna mu mun san kai kafi mu wa asbaka fil iman kuma kana gaba da mu a imani wal jihad kuma kana gaba da mu a harkan jihadin nan wa nana arifuna bi martabatikum mu mun san martabanku gairan munkirin ba ma inkarin wannan yanzu da ma waɗannan masu hankali ne ko ko dai yan wawa ne masu hankali ne sun san na gaba da su amma in wawa ne za su rufe idan su kawo ce a ah, mu ne muka fi sani na hannun al'arifon isa ƙorani ce la yi sauyi minkum man an faka min ƙablin fati wa ƙata allah ya sa mu dace fasakata umar abin al-khattabi radiyallahu anhu da umar ya ji wannan jawabi sai ya shiru haya min hazal kalam wannan zantuttuka suka sa ya shiga jin kunya faƙala abu sufiya abu sufiya ne ce inni ashhadukum inni kada habastu nafsi fi sabilillah yace ku zama shaida na sa kaina kubusi waƙafi zan fita jihadin daga kalmar Allah waka ta kallama sadati makka duk waɗannan jagororin makka suka ce su sun sa kansu a matsayin wakafi jihadi za su fita faƙala abubakarin sai abubakar ya ce allahumma ballighum aftala ma yumaluna Allah ka isar da su mafificin abin da suke guri wa ajzihim bi ahsani ma ya'malun ka ba su lada da sakamako na sama da aikin da za su yi an nasara ka ba su cin nasara ala aduwwihim akan makiyansu wala tamakkana wala tumakkin aduwwuhum alaihim Allah karka sake ka ba makiyansu nasara fihim a cikinsu innaka ala kulli shay'in qadir Abubakar ya dauka ko bai dauka ba da haka wannan shine sai suka fita jihadin aka bar su yanzu wannan kaice na dan abin da zamu faɗi dangane da ajnadin kenan ko akwai sauran magana a gaba Allah madaukin sarki ya sa mu dace fatuhu baitul maqdis ai mun ji akwai wanda suka tsaye da suka tafi filistin ko kuma wannan yakin na ajinadin a yana ka yi shi ba filistin din ba ne to ya aka ci yankin betul makadis da yaki kharaja abu ubaidata bi jeshil islam abu ubaida haka ya ɗibo rundunar musulmi yanzu kaga an samu canji kenan daga nan ya kamata ka gane an samu canjin gwamnati don dawa ya komanda yau kuma fa khalid har ya mika wuya sai ya koma ɗaya daga cikin komandoji kun gane amma shugaban komanda chief of general staff shine wa abu obaida fahasara baital makadisi haka suka je suka kewaye baital makadisi wa zai yaka alaihim hatta a jabo ila sulhi mutanen garin suka ji ba sarki sai Allah suka yadda da sulhu bi shartin an ya ya kadama ilaihim amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu barkaci idan baka da kan gado in ka ka samu dama akan mutum ko tarkace barkan matsi shi kan matsi shi kan matsi shi in yi yunkura ko wallahi wani kukan kura banke kazi daga ran da kaga mutum ka taso sai baka ga bar shi mutanen nan an je an kewaye garinsu duk abin da suka tanada na abinci ya kare. kuma ga zillimi na sojoji a bayan gari sai suka aiko cewa sun yadda a zo a yi sulhu dun ma menene ma dai magana dai ma dai ta wuce kun gani amma suna da shirin ɗaya in an cika sulhu yayyu in ba a cika ba wallahi kaɗai sulhu haka ce menene suka ce sai umar ya zo nan da kanshi khalifanku za mu zo za mu ji da aka aika da saƙo madina mai faru in muni a ce wa ƙaryensu ta sha ƙarya in suna son magana da musu su biyo mu mun gano wannan da kyau ko saboda addinin suna karantowa ne daga tunaninsu da ra'ayinsu ba daga nassi ne da hankali suke bin shi ma waɗannan da suke masu tsari ne a ba su wancan karambanin ba an gano wannan wannan ma wasala Umar sham za mu zo mu ji ya ma tafiyan yayo shi sai na umar kafin ya iso sham talakawa abu ubaidata wa ru'usul umara abu ubaida ya je tarbe shi da sauran jagorori ƙananan kwamandoji na ƙarƙashin shi ga khalid bin walid wa yazid bin abi sufyan tarajjala abu ubaida wa tarajjala umar sanda suka zo duk sai suka sauka akan abun su sai suka taho a kafa fa ashara abu ubaida sai abu ubaida ya yi nufin liyukabbila da umara ya sumbanci hannun umar fahamma umaru بتقبيل الرجل ابي عبيده ubaida shi kuma umar yana nufin zai sumbanci kafan shi fa kaffa abu ubaida sai abu ubaida ya fasa sumbantan hannun wa kaffa umaru shi kuma umar ya fasa san umar cewa da abu ubaida na raye ha maganan ma wai a sa wai komitin zaben shugaba ce shi zai ba sau annabi karare yake cewa amintaccen cikin ku shine wa Shi ne abu obai da tabbinin jarrah Ban gano wannan da kyau ku? misali annabi ya yi da abu da ko bai da shi din mai san annabi kuma yake kan addini ya kamata ya da shi misali kai ne mahaifinku kullum sai ya kira wani daga cikinku sai a kai shi siyo goro kuna zaune ba zai aika kowa a cikinku ba kuma dukkanin ku kun san shagon da ake sai da goron nan kuma aka ba kudin nan za ku je ku siyo ku kawo amma bai yadda da kowa ba sai shi ya kyauta wannan ya zama wulakantacce a wajen ku eh ya kamata idan mahaifinku ya kwanta ya mutu ku ce siyo gora iskanci ne idan siyo goro iskanci ne mai cin goro a sunan shi kuwa ya da wannan idan siyo goro ya zama iskanci to mai cin gori ya zama mai kenan hmm. shi mahaifinku malami ne sai zama duk sanda aka aiko mai da goron gayyata na wa'azi ba zai samu daman zuwa ba amma sai ya dauke daya daga cikinku ko ya yan shi ko bakwai ko goma kullum in wa'azi ya zo sai ce kai je ka a madadina ya ƙara zuwa ana kallon kowa wannan mai idancin nera ne ba za a tura shi ba sai a ce kai je ka ana nan sai a kalli wannan sai a ga wannan mai idancin fata ne sai a bar shi ba za a tura sai a ce kai je ka an kalli wannan sai a gane a ah, shi wancan kuma mai idan kowa yana da nashi an san mugu mugu mugaye ne sai ake aika kowa shi dai wannan dai kullum shi da ke tura sai babanku ya mutu sai kuka tare sai kuka ce ai zuwa wa'azi hayaniya ne iskanci ne to yanzu wane ne kuke son ku ce dan hayaniya shi wanda yake aikawa ko wanda yake aiken yanzu an san darajar mai aiken ko an wulakanta mai aiken kun ga wannan iskancin ku wallahi tallahi nema ake sai an ɓata addini baki ɗaya. cewa muke masu zagin sahabban manzan Allah wa suka hara to ku rike wannan bayani na gaba an fahimci wannan da kyau ku Allah ya samu dace kaga dai wanda yace siyo gore iskanci ne kenan macin gore ya zama me to Allah shi kyauta Allah shi kyauta kuma ne na ganin darajar ubansu eh dama akwai magana a ƙasa mm, akwai magana a ƙasa amma ta kusan bayyana Allah shi taimake mu to to lokacin da suka zo wannan ya neme sumbanci hannu wannan ya neme sumbanci kafa da suka ga abin haka ne sai kowanne ya fasa sun masara hatta salaha nasara baitul maqdis haka umar ya tafi har ya je sulhu da kiristocin baitul maqdis jama'a akwai maganganu fa da yawa a nan fa akwai maganganu kuma kun san kawai ba tafiya kai su lulululu tafiya zai yi haka khalifa ana wannan yaƙi-yaƙin da ruma da farisawa ya taso tun daga madina har ya zo sham ba wani abin da ya fara kan hanya a kuma kusan da magana wanda mai wannan tsanin a toma bai ma gane ba a wannan bayanin sai Allah kai musati mai zuwa ai akwai ragargazan bayani Allah ya taimake mu shine sai ya ce washtarata alaihim ijla'ar rumi ila talasin umar ya ce to yana daga cikin sharaɗin sulhunmu da ku ku mutanen ganin duk inda rumawa suka makalkale a gidajenku kwana uku ku kore su sun madakhala bayan sun gama koransu kaf sannan sai umar ya shiga fadakhala masjidan min Babin, allazi dakhala minhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta kofan da annabi ya shiga lailatul isra'i a daren isra'i ta nan ƙoban umar yi ne wa yi ƙolu innahu hulabba aka ce ya kama mayafin shi ya naɗa a wuyan shi hina da khala baitul maqdisi yayin da ya zo shiga baitul maqdis fa salla fihi tahiyatul masjidi bi mihrabi daud inda annabi dauda yake karatun zabura nin yaje ya shiga tahiyatul masjidi a cikin masallacin wa salla musulmi na fihi salatal gadati min al gadi da garin Allah ya waye kuma yau mutane limancin sallan asuba kadan jiwa manzo Allah limancin sallan asuba yi ai da daddare ake tafiyan? bayan da annabi ya dawo shi na ka tara mai waɗannan annabawan daidai da sallan asuba sai ya masu limancin sallan asuba ya masu tambayin nan da ƙur'ani ya ba mu labari wasu alman ƙar'ar sallah sai kuma aka wuce da shi gida ai ba san da ya shiga masallacin kafin a tafi ne aka ɗauko mashi su ba abin da ya a masallacin ne umar ya yi da aka je masallacin ya ɗaura buraka ya shiga yeti-yeti na masjidi aka sako da mi'raji ya taka ya sama iyakan abin da annabi yake da ya dawo san da ya so sallah ya iso masallacin dab da sallan asuba ne aka taro annaba ya masu limancin sallan asuba ya tambaye su aka gama ya kama ya haye buraka sai ina sai gida haka aka yi kun gano wannan da kyau ko Allah ya samu dace shi ma Umar da garin Allah ya waye limancin sallan asuba faqara fil ula bi surati sa'd rakan farko ya karance surati sa'd duka wasajada fiha wal muslimuna ma'ahu ya sujada musulmi ma suka yi wafi a raka na biyu bi suratu bani isra'il ya karanta banu isra'il arashi kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa summa jaa ila sakhara sannan yazo wajen wani dutse fastadalla ala makaniha min ka'abil akhbar yani makabal akhbar ya nuna mai inda dutsen yake ba za ku gane ba sai ne muku wannan bayanin yahudawa sun yi wani ta. kun gane sanda suka ce sun gicciye annabi isa da suka gicciye shi to inda suka ce sun mashi kabari sai suka mai da wajen wajen zuba shara lokacin da rumawa kiristoci ne suka ci baitul maqdis da yaki wannan abin sai ya bata musu rai sai suka ce su kuma sai sun rama to wannan dutsen shi kuma alƙibla ne na masallacin baitul maqdis ne yahudawa alƙiblan yahudawa ne a masallacin baitul maqdis kuma nan ne alƙiblan annabawa duka sai suka rika ɗiban shara su ma sai suna zubawa a wajen don su rama wancan abu ana rama mugunta da mugunta ne idfa billati hiya ahsan sayyi'a ha ya yace lokacin da annabi ya aika ma sarki hirakal da wasiƙa hirakal sai da ya tara sai ja masu kunni kan wannan abun. za mu zo za mu ja karatu mai zuwa insha Allah wannan abin da kuke na zuba shara a wannan alƙiblar za ta ja muku wata musiba tana nan tafi suka giji a nan ne za mu tsaya mu gaya ma junanmu gaskiya daga lokacin da ka koma wai kana kokarin kare kanka ku da mutuncin kanka ku ranan ka sha wuyen da fitanka siya zo maka da wahala ka kare addinin Allah kawai ka bari Allah zai maka naka haka ne jama'a ko wa ashara alai ka'ab an yaji alal masjida min wara'i kana son ka gane wajen to masallacin ya zama a bayanka faƙala sai ce da haital yahudiya ya ce in kai haka kai kuma to kana neman ka tabbatar da mu kan alƙiblin yahudi na yanzu ke? muna son mu gano asalin alƙiblin annabawa ne sun maji alal masjida min ƙibliyi baitul maqdis sai sa aka mai da masallacin alƙiblin shi a baitul maqdis yanda yake wa huwal umariyul yawm shine har yau wannan alƙiblan in ka je masallacin baitul maqdis har yau alƙiblan umar suke ce mata har yau mai ita ce alƙiblan summa naqala turaba an sakhara wannan dutsen da umar ya mai da shi nan ne alƙiblan ya rushe wancan na yahudawan ya fitar da na annabawan tsab to sun ga sun cika shi da shara sai umar da kanshi ya fara kwasan kasan da suka zuba a wajen fi tsarafi rida'ihi ya buɗe mayafin shi fara zubawa wa ƙaba'ihi da al'abayan shi ya shimfiɗa ta ya fara zubawa wani kalal musulmi na ma'ahu fi zalika musulmi suka yunkuro suka fara ɗiban wannan sharon wa sakhara ahal urdun min naqli bakiyatiha sauran sharan gaba ɗaya mutanen urdun na yau su suka zo sau kwashe shi kai shara ne fa wanda in yanzu za a kwashe ta kalla ba kasar ba za ta kai tebur kamar dubu ɗaya mun gano wannan shigantaka ne aka tabbata zuba sharan nan sama da shekara 500 ba war ji'alu sakharata mazbala wannan dutsen da annabawa suke hawa kai suke bautan Allah su kiristocin rumawa sai suka mai da shi bola li annaha qiblatul yahudi saboda nan ne alqiblan yahudawa hatta innal mar'ata kanat tursilu hirqata haidiha mace tana gida za ta aiko da tsimman da ta tare jinin haila min dahilal Haus tun daga gida da tulka fi sakhara don a zo a jefa akan wannan dutsen wa zalika mukafa'ata lima kanat yahudi amalat bihi al Wannan wannan shine sakamakon abin da su kuma kiristoci suke ganin za su rama na al'amarin kumama. menene kumama wa hiya al allazi kanat yahudu salabu fihi wajen nan ne da yahudawa suka gicciye wanda suka gicciyen nan alladhi kanu yazunnuna annahu isa alaihi salam wanda suke tsammanin annabi isa ne kun ji ibn al-qayyim da iya kawo labari ko in ga ce annabi isa suka gicciye to ka kare ta qur'ani amma waje ne wanda suka gicciye wanda suka gicciye da suke tsammanin wai isa ne ko faj'alu yulkuna ala qabrihil qumama da suka binne mutumin a wajen sai suka mai da wajen wajen zuba sharansu fala ajli zalika summiya zalikal mawdi'u to daga haka ne aka rika kiran wannan waje da alkumama har yau sunan wajen qumama ne dama menene qumama shine shara ba shine gumama ba ai ya kawo muku wannan jallabiyan a ce gumama ne ai wai shara ne wan sahaba hazal lisim alal kanisatin lati bana han wannan cocin da kiristoci suka gina a wajen a yanzu ko sunanta kenan kanisatu kumama cocin nan na bolan nan da aka gina wannan bayani mala ce karanta ta wani haya a hadasa santa 16 fatahu baitul makadis kasan bayan yakin ajinadin sai da aka shekara uku ba ana ta yaƙe yaƙe ana ta yaƙe yaƙe sannan aka tafi ina baitul maqdis karo ne tunanin au ai kawai daga daga daga aran gaman a ajnadin an wuce ina ne an wuce baitul maqdis yaƙi suke ta hannu tsawon shekara uku abubuwa ne suka faru masu yawa to fatuhu baitul maqdis ya cin baitul maqdis ya kasance a cikin alkamil fit tarih juz'i na biyu shafi na 347 yace fi hazi sana a dai wannan shekara fataha baitul makadisi wa sanatar sanata 16 fi rabi'in al-awwal yace an ci baitul makadisi a watan rabi'in al a shekara ta shida yakin ajinadin kuma an yi nasara ne a shida ga watan jimadal ula shekara na sha uku wa sababu zalika annahu lamma da khala artabun iliya yayin da artabun ya je baitul maqdisi fataha amru gazza amru dan as sai ja sojoji aka ci gazza da yaki wa qila kana fatawa fi khilafati abi wasu malamai suka ce an ci gazza da yaki ne a zamanin khalifancin sayyidina abubakar ba zamanin khalifancin umar ba a karatun da muka yi jiya ai a mana bayanin an rika bin su a titunan Gaza ko yawwa summa fataha sifsitiya sannan ka ci garin sibsitiya Wafiha kabaru ya haya buna zakariya a wannan garin ne kabarin haya dan zakariya yake alaihi salatu wassalam wa fataha nablus sannan ka ci garin nablus bi amanin wannan sulhu aka yi suka miƙa wuya aka kyale su muna son masu neman sulhu alal jizya amma ba za su ba da jizya wa fataha madinatu lut kuma a nan ne a wannan shekara ka ci garin lut to tambaya a nan wane ne yake da wani ɗan labari na madinatu lut wa ya sani a wannan madinatu lut za mu zo za mu karanta akwai wani masallaci a wajen a jikin wannan masallacin annabi ya ce a daidai manara a nan ne za a kashe dajjal da babin lut haka annabi ya fada kuma ta ku inda manaratul da a babin lut za mu zo za mu ji hatta kafa nawa ne da inda manaran take inda za a kashe dajjal yana na rubuce za mu karanta da izinin Allah to a nan ne yanzu yahudawa sun yi filin jirgin sama a wajen shek albani ce ko filin jirgin tashin iska suka yi sai an kashe dajjal a wajen domin wai sun yi filin jirgin sama ne idan annabi isa ya biyo shi an ajiye mashi standby jet yana zuwa kawai ya shige sai ya tsere <laughs> yahudi tsinan ne ne ba wai annabi ya ce za a yi abu kun gane mutanen ba su da kirki ko wai dujal din ne ba za a kashe dujal ba a'a Allah ya tsine mu ba yahudi a'a to a wannan shekarun ne aka ji aka ci garin lud da yaki sun mafata tabni wa amwas wa baita jibril haka baita jibril ma a wannan shekarar ne wa fataha fa? wakila fataha muawiya wasu ka ce ya fa muawiya ne a zamanin shi ci da yaki ko fata amr marj amr ya ci garin marj da yaki marj uyun falamma tammalahu zalika arsala ila artabun da ya gama cin waɗannan garuruwan da yaƙi duka da suke kewaye da baitul maqdis to artabun yana cikin garin shine amr ya aika mai rajulan yatakallamu bin rumiyya ko wanda yake jin yayarar rumanci ya aike shi waƙalo ya ce isma ma ya ƙol illa bai ka sawar maganin da yake faɗi wakata ma'ahu kitaban fawasalar rasul wada fa'al kitab ila artabun shi wani ɗan saƙo bai ci amana bai je kai saƙo tsaf wa inda hu wazirahu artabun ya tare da waziran shi faƙala artabun artabun ya ce la yafta wallahi amrun shi'an min filistin ƙarya yake ba zai taɓa cin filistin da yaƙi ba ba da azinadin mun daya da ya ci azinadin da yaƙi amma garuruwan filistin ƙarya yake bi sai ci su da yaƙi ba ba ƙaru na homin aina alimta haza su sun ga an ci duk garuruwan da yaƙi kai ar ɗabu ne aka yi kasan ba haka ba zai faru ba faƙala ce sahibu harajulun rajulun sifatuhu kaza wa kaza wanda zai ci garin da yaƙi ga siffan shi kaza da kaza da kaza wadda kara siffata umar sai faɗi siffan umar ya ce kuma amur ba siffan shi ba ke faraja'ar rasul ila amru sai su ɗan saƙo kuma wajen amur ɗan as fa akhbarahu khabara ya ba shi labari da kyau faka taba ila umar bin al-khattab da ya ji wannan cin da ya san ruma wannan masu karatu ne masu littafi ne to ya ji tsoron kar ya saka sojojin musulmi cikin gararin yaƙi a kashe su a banza sai ya kama sai na umar kun ji dalilin aika ma umar kenan yasa an ga tsaya ma ilimi falle ɗaya kana nan sai ka durƙushe wallahi wala kaga in muka tsaya abin da ke cikin nan wajen mun ɗauka kawai daga an kewaye su ne suka ce me sai umar ya zo amri ne bayan da aka kewaye su da yaƙi aka aika ma arabun da saƙo artabo ne ce wa ai wallahi sai ba ku za ku ci garin nan da yake ba kuna bata kanku lokaci ne to amr da ya san suna da ilimi ba jahilai bane ne sai ji tsoron akwai yiwuwan akwai wani tarko sai aika mu sayyidina umar kun gano wannan da ya aika mai fa ila umar bin إلى عمر بن الخطاب innal a'alij aduwan shadidan yace waɗannan arnan makiya ne masu tsanani. wa biladan wa baladan kuma ka san balide ne kad adkharat ko kad adkhartu laka yace wannan garin na bar shi wannan kasanka ne makiya ne masu karfi balide ne marasa kan gado a tsammani na ba wanda zai wannan aikin sai kayan labe ka zo da kanka mun gano wannan kyau ko fara'ayuka ina ganin ka kalli tunaninka ka yanke shawara ko ka zo ko yaya ne fa'alim umar anna amran lam yaqul zalika illa bi shay'in sami'ahu umar na gama karanta kaddan sai gane kai di yanda aka yi akwai wani magana ne da amr ya ji malan kaga mutanen sa da kan gado ko ba zai rubuta komai keke da keke ba takarda ba ba mamaki a hanya ko dai dan sakon ya mutu bai kai ba ko a tare shi a kwace shi ko ya ci amana ko wani abu kaga sun fitar da me sirrin su ba komai yake faɗi ba sai ya ga mu ce mutanen nan masu tsanani ne kuma balidai ne wannan kasan na haka ne ranka ne ka zo alima umar anna amran lam yaqul zalika illa bi shay'in sami'ahu akwai abin da ya ji fasara umar anil madinati subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum